بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci بدأ fassara manzuman abdullahi bin abi daud wanda ake aka fi saninta da ha'iya yau insha Allah za mu yi darasi na biyu jiya mun fassara baitutuka guda shida ne kawai da kuma insha Allah za mu fassara guda goma sha hudu za mu yi a gurguje saboda mu samu mu gama gobe insha Allah a jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa alkur'ani maganar Allah ne ba abun halitta ba ne siffa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ta da farko sannan kuma mun yi bayanin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana bayan allah mumine su ganshi idan an yi tashin alkiyama sannan haka nan mumine da su ganshi a aljanna da dalilai na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babu wanda ya taba ganin Allah a duniya mun yi bayani annabi Musa ya nemi ya ganshi ubangiji ta Allah ya ce ba zai iya ganin sa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kamar yadda ya bayani da kansa sannan hadisi ya tabbata cewa ba a iya ganin ubangiji ta'ala sai bayan an mutu mumine da su shi bayan Allah na gari to a yau za mu ci gaba da wannan karatu mana ya ce walaisha bi mauludin walaisha bi walidin walaisa lahu shibhun ta'ala musabbab وقد ينكر الجحمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقالة عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجه وقد ينكر الجحمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفوابل تنفض واتو أنا يتي وليش بمولود واتو wato siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ba abun haihuwa ba ne ba abun haihuwa ba ne ma'ana bai da baba walaisa bi walidin kuma shi ba baba ba ne ba mahaifi ba ne ma'ana bai da ɗa walaisa lahu shibhun bai da wani wanda ya kama da shi ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala musabbahu abun tsarkakewa daga barin dukkan aibi shine ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka shine ma'anan ta'ala dama khairuhu kathura khairuhu wa dama sultanuhu wa azama sha'nu albarkatunsa sun yawaita alkhairinsa ya yawaita sarautansa ta dawwama sha'aninsa ya girmama walaysa bi mauludin Allah ta'ala bai da baba ba haifansa aka yi ba wato shi yasa ubangiji ta ce lam yalid wa lam yulad wato bai haifa ba ba haife shi ba shine ma'anan laysa bi mauludin wa laysa bi walidin inda za a ce ubangiji subhanahu wata'ala haifuwansa aka yana da baba da zai zama ko ne fi shi daraja kuma da dole zai rusuna wa baban kuma ya masa ladabi da biyayya ya masa da'a to Allah subhanahu taala sanin mene ba tare da haifuwansa a kai ba kuma an sani dan adam da aka haife shi idan da za a bi salsalan yadda aka yi cikinsa aka haife shi sai a ga akwai nakasu a tare da shi akwai tawaya a tare da shi kai dai ka ga mutum kawai amma inda za a gaya maka yadda aka aka haife shi sai ka ga akwai kaskanci a cikin wannan al'amari to ubangiji ala ya ɗaukaka gabarin irin waɗannan siffofi so da haka ubangiji ala sami mene tuntinin fil azal mutunci bayi da farko kamar yadda ba'i da ƙarshe samuwarsa ba ta da farko tuntunin akwai shi kuma haka na ubangiji ta ala bayi da ƙarshe ba ranar da za ta zo a ce babu Allah wannan ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne ma'anan laisa bi abun nan bi mauludin shi ba abun haifuwa bane sannan wa laisa bi walidin shi ba mahaifi ba ne bai taba haifuwa ba saboda haka ubangiji ta'ala bai da da bai da da wannan raddi ne wa nasara da suke cewa annabi isa alaihi salatu wassalam dan Allah ne haka nan raddi ne wa yahudu da suke cewa uzairu dan Allah ne haka nan larabawa da suke cewa mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah sai Allah ta'ala ya saukar da قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kafirai suka samu manzala sa sallama suka ce ya dangan ya gaya musu nasabar ubangijinsa in sibla na rabbak ka gaya mana ubangijinka shi wane ne dan waye jikan waye shi ne Allah ta'ala ya saukar da suratul ikhlas qul huwallahu ahad ka gaya musu Allah shine makadaici ubangiji ta'ala makadaici ne ahad shi kadai ne babu irinsa kadai ne a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa lam ya Allahu samad kuma shine abun nufi da biyan bukatu shine wanda kowane abu yana bukata yana bukatan wani abu zuwa gare shi shi ko ba bukatan komi a wurin kowa wato mawadaci ne sannan ubangiji ta'ala bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad bai da da duk wanda yace Allah yana da da yayi wa Allah ƙarya kuma ya zagi Allah domin a ce mutum yana da da shi dan adam kamala ne a wurinsa amma Allah ta'ala kuma tawaya ne a wurinsa ce yana da da me yasa dan adam yake son ya zama yana da da saboda shi gajiyayye ne kammalansa a ce yana da 'ya'ya saboda me ya gansu ya farin ciki kuma su taimake shi a rayuwarsa ta duniya wanda inda zai tsufa bayi da ɗan sai zama rayuwarsa ta abin nan ta zama abun Allah sarki ta zama matsala ta zama a walakance saboda bai da masu tallafa masa bai da wanda zai taimake shi bai da wanda zai rage masa albarkacin 'ya'yansa Ubangiji ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai kuma dukkan halittan nan bayan Allah ne subhanahu wataala saboda haka Allah ta'ala bai da tawayan da za a ce wa yana bukatan da wannan tawaya ne a wurin Allah subhanahu ta'ala idan an danganta masa da saboda haka bai da da sannan ubangiji subhanahu ta'ala. ba a haife shi ba wa lam bai da baba shi ma tawaya ne a ce mutu yana da baba abin a ce Allah ta'ala yana da baba amma dan adam a wurinsa kuma kamala ne yau a ce yana da mahaifi to Allah ta'ala baya bukatan wani abu a wurin wani ballantana ya bukaci mahaifi wanda zai ji dinci al'amuransa shi dan adam babansa shine gatansa musamman in yana yaro in ya girma kuma ya zama gatan babansa Allah ta'ala mawadaci ne baya bukatan komi a wurin kowa sannan walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda ya zama kini ga Allah subhanahu wataala a ce wai duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da irin wannan abun babu wannan babu wanda yake da irin wannan shine abin da malam yake nufi anan walaysa lahu shibhun bai da makamanci wani abu wanda wani wanda ya kama da shi ta'ala musabbab abun tsarkakewa daga barin tawaya ya ɗaukaka a sai ka danganta masa ɗa ko baba ko wani kishiya makamanci kini wannan tawaya ne shi yasa Allah ta'ala zama musabbahu abun tsarkakewa ga barin dukkan irin wayannan abubuwa ne to da haka duk wanda ya jinginawa Allah ɗa ko baba ko kuma kini sai a ce ta'ala Allahu an zalika uduwan kabira Allah ya ɗaukaka ga barin wannan ɗaukaka mai girma da ka bai da wa'annan abubuwan gaba ɗayansu kuma ubangiji ta'ala laisa mislihi shay'un babu wani abu irinsa laisa mislihi shay'un babu wani abu irin Allah wato sa ba irin na sauran zatin sa bane yasa duk musulmin duniya sun yi ijima'i babu sabani da mutanen kirkin su da mutanen su. duk sun yi ittifaki zakin Allah bai yi kama da zatin wani ba ba wani wanda ya kama da zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai wasu sun ɗauki siffofin Allah sun kamanta su da na halittan Allah wanda akwai mushabbiha wanda suka tafi cewa Allah yana ji irin jinka yana gani irin ganinka duk abu duk siffofin Allah sai suka jingina su suka ce irin na ɗan adam to wannan kuskure ne don Allah ta ya ce ka kamithlihi shay'un babu wani abu irin sa saboda haka sai ka tsaya anan ubangiji subhanahu wata'ala dole ka abun nan ka tabbatar masa da siffofinsa kuma kar ka kamanta siffofin da siffofin abun halittansa yasa shakku ya sami taimiya kafa ka'ida yace alqawlu fi sifati kalqawli fi dhati duk abun da zaka faɗa dangane da siffofin Allah subhanahu wata'ala to shine abin da zaka faɗa dangane da zatin Allah tunda ka yadda Allah yana da zati bai kama da kowa ba to haka nan kuma yana da siffofin da ba su yi kama da na kowa ba kaga wannan raddi ne wa mushabbiha dole su yi imani da wannan sannan na biyu yace alqawlu fi ba'd sifati kal fi ba'd duk abin da zaka faɗa wasu bangarori na siffofin Allah ta'ala to kuma hakan din ne zaka faɗa wasu bangarori na siffofinsa wannan kuma raddi ne wa wato ainihin abun nan a sha'ira da sauransu wanda suka ɗauki wasu siffofin Allah suka tabbatar da su wasu ba su tabbatar da su ba sun yadda Allah yana ji yana gani yana da ilimi amma ba su yadda ubangiji ta'ala yana da hannu ba ko kuma yana da fiska ko kuma ya daidaita a sama al'arshinsa ba wanda za mu zo magana a kansu to sai shakku islami ce kamar yadda ka yadda ubangiji ta'ala yana da zati dan adam ma yana da zafi amma baka baka kamanta zatin Allah da zatin dan adam ba kai imani da haka to kai imani yana da siffofi kuma siffofin ba su kama da siffofin dan adam ba kamar inda ka tabbatar masa da wasu siffofin baka yadda yayi daidai da na dan adam ba shine kaman ji da gani da ilimi to ka yadda yana da sauran siffofin ma da ya siffanta kansa da su amma kuma ba su yi kama da na dan adam ba sunan ne iri daya sunan ne iri daya amma ba irin na dan adam bane wannan shine ka'ida na wato tabbatar da siffofin ubangiji subhanahu wataala ƙa'ida ta farko ka siffanta shi da abin da ya siffanta kansa da shi a qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da wannan domin me in ka ce ba za ka tabbatar masa da wannan siffan ba sai a tambaye ka kafi Allah sanin kansa ne ba kai saka ce eh ba to shi ya tabbatar wa kansa yana da wannan siffan idan ka ce ka za ka tabbatar masa da siffan ba sai a ce kafi manzon Allah sanin Allah sai manzon Allah ne tabbatar masa da wannan siffan yazo da ita a Qur'ani ko a sunnarsa kaga baka ita ka ce eh ba to dole ne ka sallama dole ka sallama in kuma ka ce a'a ba haka bane sai a ce to ka san gaibu ne shin ka je ka ga Allah ne kaga ga siffofinsa ka zo kana inkari kaga baka ganshi ba kuma baka san gaibu ba so da haka abin da aka umarce ka shine kai imani ka sallama abin da ya badda waɗanda suka bata a babin aqida shine inkari da jayayya su ba su yi daba da hankali su kawai suke amfani wannan na farko na biyu karka siffanta siffofinsa da na halitta saboda ya ce ne saka mislihi shay'un babu wani abu subhanahu wataala siffofinsa ba irin na dan adam bane ko da sunan ya iri daya karka yadda ka siffanta shi da irin siffan dan adam misali yanzu Allah mai gani ne ganin sa irin na dan adam dan adam yana ganin abun da ke gabansa ba ganin abin da ke bayansa ko abin da ke bayan gidan da yake ciki ko ɗakin da yake ciki dukkanin mu nan masallacin abin da ke cikin masallaci muke gani ko abin da muka leka ta wundun ba mu abin da yake ba ma ganin abin da yake tafiya a bakin titi ko a wani gari to mangiji ta'ala ba abin da yake buya masa in ka je in abu yana karkashin ƙasa ubangiji ta'ala yana ganin sa inna Allah la yaqfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama sama da ƙasa ba abin da yake buya masa ubangiji ta'ala shine mai ganin burgon kashin sauro burgon kashin sauro kai kuma ganin sauron ma tashin hankali ne a wurin Allah ta kuma yana ganin burgun kashin sauron kai ka taba ganin kashin sauron wani yace ya man yara maddal ba'u bi janahahu fi zulmati al-layl al-bahim al-alyali wa yara uruqiha fi lahmiha wal mukha fi tilka al-idham an-nuhal yace ya wanda yake ganin yanda sauro yake miƙe fuffukensa ya nade su ya miƙe ya nade sannan kuma yake ganin kashin sauro kuma yake ganin ƙwargon da yake cikin kashin sauron duk da sirantar da yake da shi to kaga a sai gani dan adam ba irin na me ba irin na halittarsa ba ne haka jinsa jinsa ba irin na halittarsa ba duk abin da kake Allah yana jinka duk abin da kake ba abin da yake buya masa Allah subhanahu wataala yasma'u dabiban namlati ala sakharatil malsa'i fil lailati zulma'i shine wanda yake jin yadda tururuwa yake tafiya a bisa fan dutse dutse mai sumul sumul kuma a cikin dare mai duhu amma yana jin karan yadda tururuwan take tafiya sai kuma ko ganinta ba za ka iya bare ka ji tafiyanta to kamar yadda ka tabbatar wa Allah da jinsa da ganinsa ba iri na dan adam bane wa huwa samiul basir ka yadda da wannan to duk sauran sa ma ka sallama ba iri na dan adam bane ko da sunan yi iri ɗaya in ce yana da hannu kar kai tamani irin hannun dan adam ne sunan ne ya zama iri ɗaya yana da fiska kar kai tamani irin na dan adam kar ka kawo wannan kwata kwata dan kai haka ka kamanta shi da halittansa kenan ka tauye masa darajarsa Allah subhanahu wataala kuma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fa'ida ta uku kar kayi yi tunanin za ka iya gane hakikanin yadda Allah ya siffantu da siffofinsa kar ka sa wannan a ranka kwata-kwata har ka mutu ba za ka gane wannan ba me yasa don Allah bai bayyana ga hakikanin yadda nasan suke ba manzala ta sama bai bayyana ba shi yasa ubangi ta lace ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma Allah shi ya san ciki da waje na dan adam na halittansa amma su basu su kewaye shi da ilimi ba shi yasa imani za ka yi ka sallama lallai ma'anar haka take yana da shi din amma ba iri na dan adam bane kuma ni ban isa in siffanta ga yanayin yadda na san yake ba don ban taba gani ba kuma ubangiji ta bai bani labari ba kuma manzon Allah bai bada labari ba shi ma ba ba shi labarin hakan ba sun kai imani da siffofin Allah a haka shine ka kubuta wannan shi irin imanin da magabata su siffofin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce abun nan walaysa bi mauludin walaysa bi walidin wale lahu shibhun ta'ala al musabbahu wa qad yunkiru al jahmi hadha wa indana bi mizdaqi ma qulna hadithun musarraf wa qad yunkiru al jahmi mai aqidan jahmiya zai iya yiwa yayi inkarin wannan hadha din nan ina ganin Allah subhanahu ta'ala wanda za a yi ranar alkiyama jami'a suna inkarin sa suna inkarin wannan sannan yace wa indana mu a wurin mu hadisun musarrahu akwai hadisi abun bayyanawa wanda yake bayyane a wata nuskan musahahu hadisi abun ingantawa ce hadisi don bukari da wasu ne suka rawaito shi wasu ma sun ce mutawatir ne muna da hadisi me ko ka ce musarrihu mai bayyanawa wanda yake bayyana cewa ubangiji ta'ala mumine za su gan shi ranar alkiyama bi mizdaqi ma qulna don gaskanta abin da muka faɗa wato wa indana hadisin musarrahu ko musarrihu bi mizdaq ma qulnahu mu muna da hadisi da ya bayyana gaskiyan abin da muka faɗa cewa za a ga Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama ba kamar yadda jahamiya da da suka tafi ba za a ganshi kenan idan duk aƙida ba a ba a kudurta wani abu a zuciya sai in akwai hujja in kana da dalili duk ya maka inkari sai ka kawo hujja sai ce rawahu jarirun an maƙali muhammadin faƙun misla ma ƙarƙala fi za ka tanjahu rawahu jarirun shi jariru shariru bin abdullahi al-bajali ya ruwaito shi an maƙali muhammadin daga maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato hadisi ne ingantacce bukari sun suka ruwaito shi innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati iyana kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadhamu fi ru'yatihi za ku ga Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama kamar yadda za ku ga wata ɗan daren goma sha hudu ba za ku yi cincirin da wajen ganin sa ba wani hadisi hadisi ne ingantacce to shikenan sai ya ce faqul misla ma qad qala ka faɗi irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi zaka a cikin dangane da abin ya shafi ganin Allah ko kuma dukkan sifofinsa gaba daya tanjahu in kai haka sai ka tsira ma'ana idan manzon sama ya tabbatar wa Allah da siffofinsa hadisi ya tabbata sawa'un ganin Allah da za a yi ko sauran siffofin Allah wanda muka faɗa na cewa bai da wato wanda ya kama da shi babu bai kama da na halittansa ba manzon Allah ya sarraha ya faɗa a cikin hadisai to kai ma ka faɗi irin abinda da manzon Allah ya faɗa in kai haka tanjahu sai kai tsira sai ka samu nasara shi ma'anar tanjahu sai ka samu nasara amma in kace ka kauce maganar manzon Allah sallallahu alaihi kai wani tawilin ka ka kawo wani abu daban to ba za ka samu tsira ba don addini an gina shi a bisa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar wannan maganan duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na siffofin Allah a Qur'ani ko sa ka sallama ka miƙa wuya amiruha kama ja'at bila kaif wato ka faɗe su kamar yadda suka zo ba tare da ka ainihin cewa ba tare ba tare da ka ce ga yanayin yadda suke ba ka imani da su a haka shine ma'anan amiruha kama ja'a bila kai wannan shine ka'ida na magabata yasa shakul islami taimiya cikin lamiyansa yake cewa wa jami'u akhbari sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal dukkan abin da ya shafi ayoyi da hadisai na sifofin Allah ta'ala ni ina tafiyar da su a yanda suka zo ba tare da na musu tawili ba kamar yanda magabata suka ruwaito shi to kai ma akan haka zaka tafi imamu shafi yace amantu billahi وبما جاء عن الله على مراد الله آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na yi imani da Allah da kuma dukkan abun da ya zo daga wurin Allah subhanahu wataala na yi imani da shi a bisa yadda Allah yake nufi ko baka gane me manufar ba ka sallama ka mika wuya ka yi imani da shi ba ka gane siffofin Allah hakikanin ya suke ba wannan ba zai sa ka yi inkarin su ba wannan shine abun da mu'addila suka yi suka korewa Allah ma siffofin gaba daya kai imani da su a bisa yadda Allah yake nufi yace nayi imani da hadisan mu abun nan da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk abun da manzon Allah sama ya zo da shi a bisa yanda manzon Allah yake nufi shikenan ka futa kenan shine ma'anan amiruha kama ja'a bil khair wannan shine Imam da yake cewa fa innahu ma salima fi dinihi illa lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi yadda sha'anin da lamarin yake babu mai kubuta addininsa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani abu ya rikice masa kuma abun da ya shafi qur'ani da hadisi sai ya koma zuwa ga wanda ya sani ya masa bayani fasalu ala zikri kuntum la ta'lamun kar ka amfani da hankalinka in baka gane ba akwai wanda ya sani wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman kowane mai ilimi a wanda ya fi shi ilimi sai ka je maka bayani amma ba za ka yi amfani da hankali ka kai inkarin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan mutum yayi haka ko shakka babu yayi kuskure kuma ya bata to wannan shine ka'ida kuma idan kana irin wannan zaka fita daga musuluncin gaba ɗayansa don menene islam al-islam shine al-istislamu lillahi azza wa jalla al-islam musulunci nan shine miƙa wuya ga Allah ta'ala ya ja ka duk inda kake so to sai ka zo kana jayayya da shi wannan kana son ka fita daga da'iran musulunci ne shi yasa imamu dawi yace ce innahu la tarbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislami kafa ta musulunci ba ta tabbata sai a bisa bayan sallamawa da miƙa wuya wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai imani ka huta amma ka zo kana ta abin nan ka kawo wannan tawilin naka ka kawo wannan tawilin naka to wannan kuma kana neman bata ne idan ka nemi bata idan ka bata kuma to shikenan ka fita daga me daga islam in kai inkarin ayoyin alqur'ani kai inkarin siffofin Allah daga nan zaka yi inkarin Allah ma subhanahu wataala sai mu ce zai fada wutar jahannama zaka yi imanin ka irin imanin magabata shine mika wuya kawai duk abin da Allah ya faɗa na yadda ban gane me yake nufi ba na yi imani da shi a bisa yadda Allah yake nufi shikenan magana ta kare in kai haka to addinin ka zai yi kyau to shine yace wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawabil tanfaku wa qad yunkiru al shi wanda yake da aqidan jahmiyya masu inkarin sifofin Allah subhanahu wataala yace yana yayi inkari aidan kuma bayan ya inkarin sifofin Allah ya inkarin yaminahu hannun Allah yace Allah bai da hannu alhalin qur'ani ya tabbatar da cewa yana da shi sai ce wakilta ya daihi dukkan hannayen Allah guda biyu bil fawabili tanfahu tanfahu suna kyauta bil fawabili bil fawabili da kyaututtuka shine falala din jam'u duk hannayen Allah masu kyauta ne rabin baiti na farko yana tabbatar da ubangiji ta Allah yana da hannu sannan kuma yana da hannun dama rabin baiti na biyu yana tabbatar mana Allah yana da hannaye biyu kuma dukkanin su masu kyauta ne ba daman ne kawai take kyauta ba duka gaba ɗaya guda biyun suna kyauta kamar inda Allah subhanahu wataala ce bal yadahu mafsudatan hannayen Allah suna kyauta dukan su guda biyu Dan Yahuda ne suka ce yadullahi maghluda wai Allah bai da kyauta marwaci ne sai Allah ya musu raddi yace hannayensa masu kyauta ne gaba ɗayan su guda biyu saboda haka sai zamana ubangiji ta'ala yana da hannu sannan yana da hannun dama ya tabbata a qur'ani wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabbatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa kafirai ya suke ba su daraja Allah hakikan yadda ya kamata a daraja shi ba domin ranar alkiyama Allah zai damke kasa gaba ɗayanta ya naɗe sama da hannun damansa to kaga Allah yana da hannun dama to shi yana da hannun hagu zance mafi inganci yana da hannun hagu Wani da ya tabbata a hadisin musulun. hannayensa biyu ne bal ya dahu kaga hannayensa guda biyu masu ne ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga hannaye guda biyu Allah ya ce annabi Adam da hannayensa guda biyu kaga hannayen biyu ne dukkanin su dama ne ko akwai dama akwai hagu a akwai dama akwai hagu amma kar kai tamanin hannun hagun bayi da matsayi irin naka ne na dama shine alkhairi na hannun hagu kuma wurin kazanta a Allah babu kazanta tare da shi dukkanin hannayensa kyauta suke yi gaba su masu daraja ne da na dama da na hagu shi yasa ya ce wakilta ya yadayhi bil fawadil tamnahu dukkan hannayensa guda biyu tamfahu suna yin kyauta bil fawadili da falala suna ba da falala wannan shi yake fassara mana wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa innal muqsidina عند الله على منا إن المقصدين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأعليهم وما ولوا masu adalci ranar alkiyama suna da wani matsayi a wurin Allah subhanahu Ta'ala. Allah zai tsora su akan mimbari a damansa ta bangaren damansa ya daga su, ya tallata su to sai Allah ta'ala da ya ce zai sa su ta hannun damansa kada ka yi tamanin hannun hagun din bai da matsayi sai ce wakilta ya dai yaminu dukkanin sa hannayen guda biyu masu kyauta ne ina son ku fahimci wannan hadisin kunu ma'i kar ku hankalin ku ya tafi wurin mai kyamara wakilta ya daini yaminu ne ma'anan wannan hadisin kaga zahirin sa duk hannayen Allah guda biyu menene dama ne ba haka ne ma'anan hadisin yaminun anan ana nufin me me kyauta ne yaminun anan ma'khuzun min al-yumni al-yumni shine al-baraka, albaraka shine kyauta wakilta yadayhi yaminun ay wakilta yadayhi maimunatun kaman qatilun ne fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul wakilta yadayhi yaminun ai maimunatun maimunatun shine mubarakatun dukkan hannayen Allah masu albarka ne ma'anansa masu kyauta ne ba hannun hagu ne kawai ke ba har dama yana kyauta to kar kai tamanin hannun hagu din shi bai da matsayi shine Allah ta'ala yace wakilta ya dai yaminu duk hannayensa guda biyu masu kyauta ne saboda haka yaminu anan ma'khuzun ne min al-yumni al-yumnu shine baraka sai aka kawo fa'il da ma'anan maf'ul kaman ka ce qatil wanda aka kashe kana nufin maqatul ne qatil ma'anansa maqatul to in ka ce yaminun anan kana nufin maimunun to tunda mu'annas ne sai a ce maimunatun wato hannayen Allah dukkaninsu masu albarka ne masu kyauta ne bal ya dahu mafsudata ne kenan shi yasa anan yace wakilta ya daihi bil fawadilu tanfahu duk suna ba da kyauta duka hannayen guda biyu yasa ubangiji ta'ala zai damke ƙasa da hannunsa na hagu sama ya nannaɗe ta da hannunsa na dama ranar kiyama ya yamutsa su kamar kai a ce ka rike kwayan zarra kamar yadda Abdullahi bin Abba zai faɗa in ka ji wani abu Allah ta'ala ka zai yamutsa su sai ya ce anan maliku aina mulukul ard ni ne sarki ni ne shugaba ina shugabannin duniya ba su da wani shugabanci duniyar ma gaba ɗaya Allah ya yamutsa ta kawai ya naɗe ta da hannayensa kuma bai ji komai ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana da hannu wannan shine abin da mu tabbatar da shi sannan sai mu dora kuma wannan akan ka'idan da muka bayar abu hannun ba irin naka ba ba irin nawa ba saboda me laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah babu wani abu kowanne babu wani abu da yake irin Allah na irin na Allah duk wata siffa ta Allah ba ta kama da ta dan adam ba shikenan laysa misli shay'un yanzu kenan yana da hannu amma ba irin hannuna ba to yaya hannun Allah yake ya yake baka isa ka gano ba saboda wala yaqiduna bihi ilma ba wanda ya sai kewaye Allah da ilimi shikenan ka huta ba yana da hannu hannun ba iri na dan adam ba kuma ban san wani iri bane ba shikenan ka fita ba mutum yana da hannu irin hannunsa nasa giwa tana da hannu hannunta kuma daban da irin na dan adam sai yanzu suka ce to a nan duniya ma za a ce hannun giwa yadul fili a ce yadul insani amma yanka duba kuma akwai bambanci hannun giwa daban hannun mutum daban to ballantana mahalicci da abun halittansa kaga ba zai kama da na halittansa ba amma ba mu san wani iri bane so da haka sai ka tabbatar da cewa Allah ta'ala yana da ne yana da hannun amma ba irin nawa ba ai dama abun da yasa su wayancan suka kore hannun wai in an ce yana da hannu irin na dan adam ai ya zama kamar dan adam to waye ce maka irin na dan adam din ne ai na dan adam din shi ka sani wancan kuma baka san shi ba shi yasa ka'idan da shekul islam ibn taymiya ya bayar alqawlu fi ba'd sifati kalqawli fi ba'd wato za a dabbaka ta a bisa wata ka'idan da imam malik ya bayar abin da ya shafi istiwa'i Allah ta ce ar-rahmanu alal arshi istawa Allah ya daidaita a saman al-arshi sai wani ya taho daga iraki ya zo ya samu imam mali a madina wai allah ya ce ya daidaita sama al'arshin sa ya yi daidaita ya kwatanta masa irin yadda daidaita sai imam mali ya ce alistiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a yace ai istiwa'i ko ya sani an ce istawa ala kaza ya daukaka akan abun ne ba wanda bai sani ba wanda ya san don da ya san ya sani ya yanayin yadda ya ɗaukakan wannan ba wanda ya sani kuma ka yi imani Allah yana saman al'arshinsa ɗin wajibi ne in ji imam malik wajibi ne saboda qur'ani ne faɗa kai saka yin karin alqur'ani ne sai yace kuma wasu alu an anhu bid'a ka tambaya kuma ya yanayin yadda hannun yake kama yayin yanda ya daidaita din wannan bid'a ne me yasa ya zama bid'a saboda sahabbai sun sallama sun miƙa wuya ba su yi bincike suka ce ya abun yake ba haka suka sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai ba su tambayi sahabbai ba tabi'u na ba su tambayi tabi'ai ba yanzu ga wasu kuma sun zo suna tambayan tabi'u na kaga wani sabon abu ne a addini bid'a wannan kuma shi ya badda mutane yace tambaya ka tambaya ya yanayin yanda Allah ya daidaita sama al'arshin sa wannan bidiya ne sai ce kai wannan fitina yake ne ku fidda shi daga masallaci sai aka kore shi daga wurin karatu dan zai kawo mutane shakka kuma wajen imani da alqur'ani sai aka fidda shi daga wurin Allah ya daidaita a sama al'arshin sa ba irin yadda sarki yake daidaita a akan gadon mulkin sa ba kuma Allah ba yana zaune ne akan al'arshin ba al'arshin bai isa dauki Allah ba Allah ya fi al'arshi girma yana saman al'arshin ne shine abin da ake nufi ka ce yana ko ina nan wannan ko inan da kake ganin bai isa ya dauki Allah ba subhanahu wataala isa Allah ta ce wa ma qadarullah haqqa qadri ba su daraja Allah hakikanin darajar sa ba su san darajar sa ba ba san cewa sammai kasa Allah zai ya mutsa ta ya damke ta da hannunsa kasa kuma ita ma ya damke ta da hannunsa ba kuma bai ji kuma bai ce anan maliku aina mulukul ardi to wanda sammai din duk da girmanta da ƙasa Allah ya mutsa su da hannayensa ya rike su bai ji komai ba to ya za a yi sammai da ƙasai su ɗauki Allah subhanahu wataala ai ba su isa ba in an ce Allah yana sama ba yana cikin ba ana nufi yana cikin sama gineniya ba yana saman saman da da kake hangowa ginanniya nan ne don wannan sama ba ta isa ka ɗauke shi to kaga wanda ya san girman Allah subhanahu wataala shine ya san wannan amma ka zo ka sa shi a cikin shadda a kicin a kwata da waye ka ce yana ko ina wanda baka san girman Allah ba subhanahu wataala ko sarkin garin ku wallahi bai zai zo ya zauna abin nan a irin ban daki ko a dakin ka ko a kwata ko a wurin shara a juji sai sarkin sarakuna ubangiji subhanahu wataala ka je ka jefa shi a juji ko a cikin shadda ka ce yana ko ina ko ina mi wani abu ne a wurin Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala yana saman halittarsa wannan wajibi kai imani da wannan wannan shine wanda fikiran da Allah ya halicci dan adam da ita duk wanda kaga bai yi da wannan aqidan canja masa akai amma asali Allah ya halice ka da cewa Allah madaukaki ne yana saman halittansa haka Allah ya halice ka da shi in ka ji yaro ya ce Allah yana koyi ka tambaye shi wane ne ya gaya masa zai gaya maka zai ce wane ne ko malam wane amma ka bar shi aqidan sa Allah yana sama ne haka aka alice shi haka aka haife shi shi sa mutum zai addu'a duk hankalinsa na sama hannayensa suna sama ko a cikin sujjada kake addu'a zuciyanka tana sama ne yana da ubangiji ta'ala sai da ya wuce samman bakwai tukun ya je gana da shi inda yana koyi nan ba sai ta yawo a cikin duniya ba ka abin da zai kenan yanzu kurma in za ka yi magana da shi ka son ka ce masa Allah ya za ka yi sai ka daga yi zama sama ko don ka ce na koyi na kai ta yawo da annayan ka haka in zai gane zai fahimta zai fahimta to wannan abu ne da Allah ya halicci mutum da shi haka yake fitiransa ne ba wai a duniya ne ya koye shi ba haka Allah ya halicce ka da wannan akidar sai Qur'ani ya tabbatar da ita da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi so ne kuma zai yana sa maka shakka ka bar alqur'ani da hadisi ka bi hankali to shine Imam Malik ya bada wannan ka'idan to ka dabbaka wannan akan hannu aljaz mai cewa a hannu irin na sai a ce a'a mai za a ce kenan kaga an ce ce alistiwa'u ma'lumun wal imanu bi wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajin wa su'alu anhu bid'a to sai ka ce shi ma yadun al yadu ma'lumatun wal imanu biha wajibun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'a shikenan ka kubuta hannu sanin ne ne? an ce hannu kowa ya sani imani da Allah yana da hannun wajibi ne don ya tabbata a Qur'ani ya nan yanda hannun Allah yake wannan ba wanda ya sani ka tambaya dangane da kaifiyan yanda hannun yake kuma bid'a ne a addini sai ka sallama ka miƙa wuya kawai to haka nan dukkanin sifofin Allah subhanahu wataala sai ka ce lillahi azza wa jalla yadun taliqu bihi Allah yana da hannu irin wanda ya dace da shi walil insani ko kuma lillahi azza wa jalla yadun taliqu bi jalalihi wa azmatihi Allah yana da hannu wanda ya dace da girmansa da darajansa sai ka ce walil insani yadun taliqu me bi halihi shi kuma dan adam yana da hannu irin hannun da ya dace da halinsa saboda haka kowa da irin halinsa na fatan mun fahimci wannan to wannan shine abin da jahamiya suka inkarin sa sai wasu kuma suka zo suka dinga shigo mana da irin wannan aqidan suka dinga shigo mana da irin wannan aqidan mu ba jahamiya bane mu ahli sunna ne ma'anan ahli sunna wa jama'a shine wanda suke kan aqidan sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'in don su ne suka lalata aqida su jahamiya da mu'tazila da sauransu وقد ينكر الجهمي جهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفوابل تنفه سيتي وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمجه إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمله خيرا ورزقا فيمنه روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وقبهم يتي وقل كفتا ينزل الجبار ubangiji subhanahu wataala mai karfin iko yana saukowa fi kulli lailatin wato zuwa ga saman duniya fi kulli lailatin a kowane dare bila kaifa ba tare da mun kwatanta ga yanayin yadda yake saukan ba saboda laysa kamislihi shay'un Allah babu wani abu irin sa sifofin sa ba irin dan adam ba ba irin saukan ka daga jirgi ko daga mota ko daga saman bishiya ko daga saman beni ba a'a kai dan adam ne mun san irin naka na Allah ta'ala ba a sani ba bila kais ba tare da an siffanta yanayin da zai sauka ba jallal wahidu makaɗaici ubangiji ta'ala ya ɗaukaka almutamaddihu abun yabo mai yabon kansa wanda kowa yake yabonsa sai ce yana sauka ila tabaqi duniya zuwa ga saman duniya don sama a saman din tibakan ne aka sasu saboda haka yana sauka zuwa ga saman duniya wannan sama ta duniya din ya bi fadlihi wanda zai dinga wato ainihin baiwa da falalansa fatufradu abwabu sama'i sai a bude kofofin sama wa tuftahu a bude su dai sai ga sama tana buduwa tana buduwa ubangiji ta ala zai sauko zuwa ga saman duniya idan ya sauko din ya kudu sai ya ce ala mustaghfirun yalqa ghafiran ba mai neman gafara ya samu gafara ina mai neman gafara ya samu gafaran Allah subhanahu wataala a wannan lokacin wa mustamnihun khairan ina mai neman baiwa na alkhairi kyauta na alkhairi a bashi wa rizqan ina mai neman arziki fayumnahu a bashi wannan arzikin da yake nema din wannan haka yana faruwa a kowane dare sai ce rawa zaka qaumun mutane yana nufin malamai sun ruwaito wannan hadisin wanda la yuraddu hadisuhum ba a mai da hadisin su hadisi ingantacce kusan mutawatir Allah ta'ala yana sauka zuwa ga saman duniya idan sulusin dare na ƙarshe ya rage in kashi biyu na dare ya tafi saura kashi ɗaya Allah ta'ala yana saukowa ko mutane da suka ruwaito hadisin la yuraddu hadisuhum ba a mai da hadisin su hadisi ne wanda sahabbai kawai wanda suka ruwaito shi mutum 28 sahabbai 28 suka ruwaito hadisi hadisi ne mutawatir saboda haka ba a mai da hadisan su malamin hadisi sun ruwato shi an sallama an miƙa wuya ba a shakka wajen ingancinsa sannan ya ce ala ku saurara ku ji khaba qaumun kazzabuhu duk mutanen da suka karyata wanda suka ruwaito hadisan nan sun taɓe wa qubbihu kuma an munana su ma'ana an aibanta su so da haka wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda Boni bai isa ya zo ya karyata shi ba shine hadisin saukowa daga sama hadisin da ya ba wa mutane da yawa da ba su fahimci aƙida ba iskali idan sulusin dare ya rage kashi ɗaya cikin uku ya rage wato can wajen sahur nan Allah ta'ala sai ya sauko zuwa ga saman duniya sai ya zo ya dinga tambaya wa zai nemi gafara in gafarta masa wa zai roƙe ni in amsa masa wannan lokacin lokacin addu'a ne wannan kuma kowane dare haka tana faruwa kowane dare wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbatar da wannan shekwai sami taimiya har littafi guda ya hadisin nuzul don ya tabbatar da wannan aqidan wanda kuma magabata ba su da matsala a wannan aqidan kwata kwata ba su da damuwa duk sun yi imam su imam ahmad imam malik imam shafi su abu hanifa sahabbai tabi'ai tabi'u na. Don sun yadda da wannan ba su kawo wani hankali wani abu tunayi na hankali wanda zai gurbata musu wannan aqidan ba shi sa babin aqida wato dukkanin magabata sun yi ittifaqi babu sabani al arba'a abu hanifa da da imam malik da imam shafi da imam ahmad dukkanin su sun yi ittifaqi a aqida ba su da sabani a babin aqida a wurin furu'a ne hukunce hukunce na ibada da mu'amala ake samun sabani to kai yanzu aqidanka a ce ka sabawa shugabannin masawobin nan guda hudu ka sabawa tabi'ai ka sabawa sahabbai wace irin aqidan kuma kake yi kaga wannan shine matsalan da ake ciki saboda haka wajibi ne ka sallama ka kuwa Allah subhanahu wataala a babin aqida wato magabata ba su da matsala ba su da sabani shi yasa idan ka zo a babin furu'a sai kaga ana sabani ka je aqida kuma sai kaga duk aure guda ɗaya suke saboda wancan hadisan suna iya daukan wasu ma'anoni amma babin aqida abu ne a bayyane yake kawai kai sai shi sa shakku islami ta yayi lamiya ai ya bayyana da aqidan ahli sunna kuma sai ce wannan shine aqidan al-a'immatul arba'a yace ya ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu فاسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كله لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأحقل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء من غير كيف ينزل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل ولكل حي aqilun fi qabrihi amadun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu sai ce hadha i'tiqadu shafi'i wa malikin wa abu hanifata thumma ahmadu yanqulu wa abi hanifata thumma ahmadu yanqulu fa in ittaba'ta sabilahum famfaqum wa in ittada'ta fama alayka muawwalu aqida ce ta ahli sunna gaba ɗaya zubo yace kuma wannan shine aqidan abu hanifa aqidan imam mali aqidan imam shafi aqidan imam ahmad in ka bi tafarkin su to kai muwaffaq ne ka dace da aqida ingantacciya in kuma ka kauce to baka da madogara in ka kirkiro su bidiyoyi a aqida ka rungume su shine fa ta data fama alayka muawwalu baka da madogara kwata kwata ka so sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da Abubakar shine wanda ya fi su sannan ka zama qala Allah qala rasulullahi ne shine addinin ka shine aqidan ka Allah ya ce manzon Allah ya ce dukkan siffofin Allah ka yi imani da su ka sallama kar ka jefar da alqur'ani ka zo kana kafa dalili da mawaka ka ce wai wani mawaki shi zai fassara maka alqur'ani ba manzo Allah ya fassara alqur'ani ya fassara Allah ya ce arrahmanu rahmanu 'ala al'arshi stawa Allah ya daidaita a sama al'arshi wani sai ya istawa wai ya yarin jayi al'arshi ne ba ma ba ya daidaita al'arshi sai ƙara lamun a kalma din to al'arshin yaushe ko kowa da shi har da za a ce Allah yarin jayi al'arshi sai ji ai ga akhdal yana cewa ka istawa wa bishirun al iraki min gairi saifin wa damin mihraq wai bishru ya istawa ala al ya rinda iraki ya ci galba a kan iraki ya mallake ta ba tare da ya zudda jini ba ba tare da ya bugi wanda takobi ba sai suka ce to ai tun da larabawa wai suna cewa istawa suna faɗan ka istawa wancan din ma haka ne sai suka bar alkur'ani suka bar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sami taimiya raddi biya musu ba wani balarabe da ce istawa a matsayin istaula sai dai balarabin da aka sa shi yayi hakan don ya dace da wannan aqidan don Ibn Umayya ba zamanin jahiliya aka yi shi ba ballantana ga za a kafa dalili da sa wajen fassaran kalmomin alkur'ani baya ba aka yi shi ba an gurbata aqida a zamanin Banu Umayya yana yabon sarakunan Banu Umayya sai aka sa shi wannan waƙan sannan na biyu kuma babu wani bishiru a tarihin duniya da ya taɓa mulkan iraki ƙarya ne abin da aka faɗa a baitin ƙarya ne ba wannan bishirun haka sai an san'anta baitin ne domin mai kabata Alƙur'ani, aka kirkire shi aka aka aka aka faɗe shi to shi yasa yace wailul liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idza tadalla yaqulu qala al-aqdal azaba ta tabbata ga wanda ya jefa da alqur'ani in zai kaba dalili sai ya ce me aqdal ya ce ya ce sai mutum amfani da hankalinsa ko da wani abu daban wanda bai fassara maka alkurani ko ban da sare kaga mutum ya bata kenan da haka sai yace wal rauna yarawna haqqan mu za su ga ubangijin su ranar alkiyama shine baitin da muka karanta na karshe jiya za su ga Allah farfajin alkiyama da aljanna sai yace wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzu shine muhallu shahin namuna kuma Allah ta'ala yana saukowa zuwa ga sama idan kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage kowane dare zuwa ga saman duniya ba tare da kaif ba bila kaif ba tare da mun kwatanta ga yadda yake saukan ba kuma yace wannan ita ce aqidan Abu Hanifa aqidan Malik aqidan Shafi aqidan Ahmad in ka bi tafarkin su to ka dace da ingantacciyar aqida in ka kauce kuma baka da madogara duk aqidan haka take ta magabata to amma wasu sun shigar da hankalinsu ne sai wani ya ce domin an ce yana saukowa ai an kamanta shi da dan adam kenan dan adam ne za a ce ya sauko daga kan bishiya ko daga kan babur ko mota ko daga kan gadonsa ya manta da laysa ka mislihi shay'un ai mu ka'idar mu zamu tabbatar da sifa amma ba za mu kwatanta ta da ta halittan Allah ba saboda Allah ya riga ba mu ka'ida ya ce laysa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah shikenan sifofinsa ba irin na halittan sa bane mun yadda yana sauka amma saukan ba irin na mutum ba ba shi kenan magana ta kare ba mun kamanta shi da mutum ba mun kamanta shi ba dan adam yana sauka irin saukan da ya dace da shi Allah yana sauka irin saukan da ya dace da girmansa da shi kenan magana ta kare sai wani kuma ya sake cewa to yanzu idan aka ce yana sauka to yaushe kuma yake saman al'arshin nasa in an ce kullum yana saukowa yana rabuwa da sama al'arshin sa kenan sai aka ce a'a ai saukan nasa ba irin naka bane kai ne in ka sauko daga kan gadon ka baka kan gadon in ka sauka a motan ka baka motar to Allah ta'ala sa daban ne laysa ka mithli shay'un zai sauko saman duniya kuma bai rabu da sama al'arshin sa ba haka imam Ahmad ya fada yanzu wa la yufariqu arshahu to ai ba irin saukan ka bane in saukan ka ne in ka bar nan baka can in ka bar can baka can so wani ya ce to asuban asubahin wani garin to domin kace karshen dare sun dare na najeriya to a lokacin na saudiya ya wuce yanzu an zo na najeriya kaga an jima kaɗan na amerika na wani kaza na wani gari sai ya zama koyaushe kenan a cikin saukan yake koyaushe domin asuba din tana kewayawa tana kewayawa to yaushe yake sama al'arshin nasa sai a ce a ah, kai ne dan adam a irin saukan ka zamani zai kewaye ka ya zama baka inda kake din in kana sauka a asuba din kowane gari yau kana kana Lagos da asuba ka ka tafi ainihin abin nan Benin kana kasa kaza to sai ya zama duk inda ka je din kana gaba kuma kana sa asuba amma Allah subhanahu wataala ba irin dan adam bane laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin sa ba irin saukan ka bane kuma shi ba irin ka bane da zamani zai yi masa haka shine mahalicin zamani wannan ita ce aqida ka sallama kawai ka mika wuya in baka gane ba ba sai kai irin na imamu shafi ba amantu bi rasul amantu billahi wa bima ja'ani la ala muradillahi amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi imani da Allah da duk abin da Allah ya faɗa a bisa yadda Allah yake nufi ko ban gane ba na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi da duk abin da manzon Allah ya zo da shi a bisa yanda manzon Allah yake nufi ko ni na kasa gane me yake nufi ba shikenan ka huta ba wani ta ce aqidan magabata idan aqidan ka ta zama irin haka ka kubuta ai amma ka dinga kakale ka kakale wannan waye saka ka sallama ka miƙa wuya wannan kana kana kana amfani da hankalinka kana son ka rusa hadisi ko ayar alqur'ani kuma magabata ba su yi wannan ba ce yasa imam malik din yace ai ka tambayi kaifu ɗin bidi'a ne to shine irin wannan bidiyan kenan an ce dai sako ka ce to ta ya dai sako ai in kaza ne kaza ne to wace azuba kaza to wannan shine bidiyan da aka shigo da shi a addini wanda magabata ba su san shi ba so da aka ka sallama ka miƙa wuya wannan hadisi ingantacce ne kuma haka aqidar take kuma haka magabata suka kudurta ta sannan mala ya ce wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu qidman thumma usman arjaf wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum larahdu la rayba fihim ala nudbil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibn auf wa talhatun wa amiru fihrin wa zubairul mumaddahu yace abunan wa qul inna khairan nasi wannan ita kuma aqida ne wanda za ta da kai daga shi'a wato aqidan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da cewa suna da daraja kamar da Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi haka ya zaba masa sahabbansa kuma dukkanin su mutanen kirki ne haka manzo Allah ya musu tarbiya shekara 23 suka zama bayan Allah na gari Allah ya yabe su a cikin alkur'ani manzon Allah ya yabe su a cikin hadisansa kar ka zage su kar ka aibanta su kada ka dauke su ba wani abu ba kamar yadda in shi a suke to shi na yake wa kulka ce inna khairan nasi haƙiƙa mafi alkhairin mutane mafi darajar mutane ba da muhammadin bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirahu sune waziransa guda biyu wato abokanansa guda biyu abubakar da umar idiman wanda suke tuntinin abokanansa ne sai na abubakar tun kafin zuwa musulunci abokin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam sai na umar tun ne musulunta ya shiga yana cikin farko farkon wayanda suka musulunta bayan shekara shida da da, da, da saboda haka wazirahu abokanensa masu taimaka masa wanda duk inda yake suna tare da shi to su ne mafifitan sahabbai gaba daya muna fata muna fahimta wato abubakar abun nan eh, sai na abubakar da umar su ne suka fi kowa daga cikin sahabbai kuma sahabbai ba sa jayayya kan wannan shi yasa manzala sa suma ce in yudi alqawmu ababakarin wa umara yarshudu in mutane suka bi abubakar da umar za su samu shari'a ka bi su addinin kai zama irin nasu za ka samu shari'a manzala ya ce dakaltu ma abubakarin wa umar wa kharajtu ma abubakar wa umar ba yarbuwa da su na shiga wuri kaza tare da abubakar da umar na fita daga wuri kaza ni da abubakar da umar haka suke tafiya lokacin da za a musu albishir da aljanna abubakar ya fara zuwa sai ga umar ya zo shine na biyu haka abun yake tafi abubakar na dama umar yana wannan bangare na hagu a haka suke waziransa amma abubakar kuma ya fi umar daraja ya fi umar daraja shine shine abin nan a wannan shekul sami ibn taymiya ke cewa wal kullihin qadrun ala wa fadailu lakinna masiddiq minhu afdal duk sabai suna da daraja amma abubakar ya fi daraja shine wanda ya fi su daraja shi yasa manzala ta suma yake cewa abun nan iqtadu abun nan in yi tsir qawma ababakarin yarshudu sai wancan hadisin iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakarin wa umar to da ka duk wanda ya bi abubakar zai samu shari'a ko abubakar shine wanda manzo Allah ya sa shi sallah lokacin bai da lafiya yace ka je ka musu sallah shi ya zama amirul hajji kafin manzon Allah ya je ya aikin hajji da aka sahabbai sun sallama in suna son wani abu wurin manzo Allah suna jin nauyin fada masa sai su zo su samu abubakar in abu ya ɗaure musu kai abubakar lokacin da manzala ta maye da su gabaɗin mutane suka zo suka yanye mai umar lokacin abubakar baya nan sai na umar ya zare ta kobe ce duwanda ya ce manzon Allah ya rasu sai na sare wuyansa shi ya ɗauka Manzala Allah ya je gana da Allah ne kamar yadda a nan Musa ya gana da Allah a tsuri Sina kaga sun yadda tunda ba abubakar umar shine babba sai sai na Bakar sai ya dawo daga tafiya abu daga ainihin wurin wani gida inda matarsa take a gefen madina da ya zo ya tabbatar da manzon allah ya rasu sai gaba ɗaya zo ya ce duk mutane su zo ya kama mukaddima aka rubu da sai na umar ka dawo sa ya tabbatar musu cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya karanta musu ayawa ma muhammadun illa rasulun qad qala min qabli rusul har zuwa karshe sai suka ji kamar a ayan ta sauka kowa ya durkusa a sai ya sallama manzon allah sama ya bar duniya bana so in kissan kar mu shiga wani abu daban almuhim mu dai sai na abubakar an sallama shi ne na ɗaya sannan sai sai umar sannan mai bi masa kuma gashi nan shine sai usman yace wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu qidman thumma usmanu arjah sannan sai usman al arjah wato mafi rinjaye wannan yayi kashi saboda baiti ya cika kawai ma'ana sai na usman shi yake bin sai na abubakar haka abdullahi bin umar ya faɗa yace mukan fifita wasu sahabbai akan wasu a zamanin manzon Allah yana jin mu mu ce abubakar sannan umar sannan usman kuma ba zai mana inkari ba zai ce don me yasa za ku fifita wani akan wani aka sallama sauran kuma sai a bari sahabbai sahabbai su zaba su ga waye yafi shi yasa babu sabani cewa daga Abubakar sai Umar sai Usman maganar sayyidina Ali ne aka yi sabani shine na hudu ko kuma a cikin al'ashara cikin sauran ragowan wanda aka al albishir din nan kowanne ka dauka shikenan amma shi ma zance mafi inganci sayyidina Ali shi yake bi kamar yadda suke jere a kalifancin su haka suke jere a wajen daraja shi yasa ne yace wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahu na hudun su shine khairul bariya wato mafi alkhairin talikai ba'dahum bayan su shine aliyun sayyidina ali sayyidina ali shine wanda ya biyo bayan sayyidina usman inda suke jere a khalifanci haka suke jere a daraja abubakar umar usman aliyu haka darajar su take sai yace haliful khairi wato ma'abocin alkhairi sahibul khairi shine haliful khairi shi sayyidina ali sai yace bil khairi munjihu wato mai nasara ne bil khairi da alkhairi duk abin da ya sa a gaban alkhairi sai ya samu nasara daga annajahu ne mai nasara ga alkhairi sai ce wa innahumu larrahadu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu wa innahumu tabbaso guda hudun nan abubakar da umar da usman da aliyu larrahadu jama'a ne wanda la raiba fihim babu babu tuhuma a cikin al'amarin su ba kamar da shi'a suke tuhuman su ba babu tuhuma cikin al'amarin su sannan ko ka ce la raiba fihim babu shakka a cikin darajar su da daukakan su cewa sun fi sauran sahabbai daraja yace sannan ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu su dinnan ala nujubil firdausi suna bisa zaɗaɗɗiyar dukiya na aljannan firdausi tasrahu wanda suke shakatawa bin nuri da haske a nan annuju jam'u najib shine zaɓaɓɓen dukiya amma ana nufin mai taguwa da da doki annuq wal khair ake nufi ana kenan suna nan a aljanna ala nujubil firdausi a bisa tagoyi ko ka ce dawakai na aljanna wanda wannan dawakan tasrahu suna yawo suna shakatawa a cikin aljanna bin nuri da haske suna shakatawa a cikin aljanna da haske saboda haka kenan su yan aljanna ne ai manzon Allah ya musu mai albishir cewa duk gaba ɗayan su yan aljanna ne wannan kulafawar arba'a guda hudu sannan ga sauran guda shidan su ma zai faɗe su domin al'ashara an ubashsharuna bil janna mutum goma ne aka yi wa albishir da aljanna a lokaci guda mutum goma shi yasa ake ce musu al'ashara al-mubashsharuna bil bijanna ba wai su kade bane aka wa bishi da amma a dunkule dai lokaci ɗaya su kade ne kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu banda su bari mu fa sauran yace sa'idun wa sa'dun wa ibn aw wa talhatun wa amiru fihrin wa zubairu mumaddahu sa'idun shine sa'id bin zaid shi ma dan aljanna ne amma da aljanna sannan wa sa'adu shine sa'adu bin abi waqqas amma sa shi da aljanna wa ibn auf shine abdurrahman dan auf abdurrahman bin auf wani mai kudi a cikin sahabbai mai alkhairi mai kyauta shi ma an masa shi da aljanna wa talhatu shine talhatu bin ubaidillah wanda babu wanda ya sha wahala wanda daga cikin waɗanda dai za a ce ba su yi shahada ba ya sha wahala waɗanda da wajen kare manzala sa sama a yakin udu kamar talhatu bin ubaidillah har manzala sama ke cewa man sarrahu an yara shahidan yamshi fil ardi falyanzur ila talhat bin ubaidillah wanda yake so ya ga shahidi da yake tafiya a bayan kasa ya duba talhat bin ubaidillah don hannunsa sai da ya shanye saboda kare duka da ake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasina abubakar yace ai talhat ya kwashi ladan ma gaba ɗaya udu ya kwashi ladan yakin udu gaba ɗayansa to shi ma masa albishir da aljanna wa amir wato amir shine abu ubaida amir bin jarrah abu ubaida an bin shi ma masa bishir da aljanna sai aka ce fihirin ana nufin wato zaki sadauki wa amiru fihirin don wakansa ta ta kammala ne faɗa, wato amir shine abu da an bin wanda yake ainihin wato sadauki wani ba Allah ya rasu a da'unu amwas wanda aka yi a garuruwan sham yanzu aka kabarin sai yana nan a jodan a wani gari sunan garin abu ubaida saboda anan aka binne su da suka yi shahada wurare daban-daban su mu'azu jabal su sharhabil kowanne sai aka binne shi a inda ya rasu da sababin wannan annoban to sai aka zo aka yi gari a kabarin abu ubaida sai aka sawa sunan garin abu ubaida in ka zo hawa mota sai ka ce motar abu ubaida kake nema sunan gari ne kuma anan kabarin sa yake a joda sai ce wa zubairu mumaddahu da kuma zubairu abun yawa shine az-zubairu binu awa az-zubairu binu awa wato ainihin abun nan ah, surkin sayyidina abubakar wanda mijin waye kenan mijin asma'u binti abubakar to shi ma an masa albishir da da aljanna an masa albishir da da aljanna to wayannan sune ragowan guda shida in ka hada su da kulafa'ur rashidun ka samu al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutum goma wanda aka musu albishir da aljanna dana ce baiti 14 za mu yi kuma saura baiti biyu mu ci gaba ko mu tsaya a nan don awa ɗayan ta cika mu ci gaba ta mu karisa guda biyu ko yaya ko mu tsaya sai gobe mu tsaya sai mu tashi a baiti na 21 kila zamu iya karisawa gobe mu ci gaba wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la taqud anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqa al-wahyu al bi fadlihim wa fil fathi ayun lis sahabati kamdahu wa qul khayra qawlin ka fadi fiyayyen magana fi sahabati dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullihim gaba ɗayan su kar ka ware ko ɗaya ka ce a wannan mutumin kirki wannan ba mutumin kirki ba wannan aqida ce ta rawafi aqida ce ta shi'a ba aqidan mutanen kirki bane ba aqidan wato tabi'ai da tabi'u tabi'ina da su imamali ba aqidan magabata bane ba aqidan ahli sunna wal jama'a bane saboda haka sabon manzon Allah suna da daraja kowa ka yadda mai daraja ne me yasa saboda ubangiji ta'ala shi ya yabe su ai kuma shine ma yace dukkanin su yan aljanna ne la yastawi minkum man anfaqa من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صحابي وين suka ciyar da dukiyansu suka yi jihadi fi sabilillah kafin a yi fatahu makka sun ɗara daraja fiye da waɗanda sai bayan an yi fatahu makka suka musulunta suka ciyar da dukiyansu fi sabilillah sannan suka yi jihadi amma Allah ta'ala sai ya ce wa kullan kowanne daga cikin su da sabon da suka musulunta kafin fatahu makka da na bayan fatahu makka din wa'adallahu suna Allah musu alƙawarin aljanna da wannan ibnu hazan yace kada an babu shakka duk sabon manzon Allah yan aljanna ne a suna aljanna ake nufi nan manzo Allah yi musu albishir da aljanna gaba ɗayan su to kai kuma ya ka kace wani ba mutumin kirki ba ne? wani me kake so kana son kawarware maganan Allah ne bangiji ta la musu albishir da aljanna ka ce wani mutumin kirki wani ba mutumin kirki wannan mutum yana neman halaka ne yana neman halaka ne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 da waɗanda suka biyo bayansu daga cikin muhajirun da ansar suka biyo bayansu dukkaninsu Allah ya tanada musu aljanna wanda koramu na giya da zuma da ruwa da nono suke gudana a ƙarƙashinsu kuma manzala ubangiji ta ce wannan shine babbar rabo da su dawoma kuma a cikinsa to me kake nema kuma Allah ta riga ya yarda da su yace ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah to Allah riga ya yarda da su kai kuma sai ka zo ka ce ba mutanen kirki bane kaga wannan neman fitina ne neman fitina ne shi yasa sai yace wala takuda anan kar ka zama mai sukan sahabban manzon Allah ta'ibu kana aibanta su wa tajrahu kana dai aibanta su jari shine aibanta asalin jari ka zo ka ainihin Binci ne wa mutum wani bangare na jikinsa ka masa rauni kaga daga nan zai zama fatan jikinsa akwai mai aibi to in ka soki mutum ko na ma'ana ne ka zage shi sai a ce ka masa jarhi ko ka faɗi aibinsa to sabon manzo Allah dukkanin su adalai ne babu wani wanda za a jarraha za a ce ba mutumin kirki bane sai dai mutum ba mutumin kirki bane zai iya faɗa don duk wanda ba mutumin kirki ba to yana zaton kowa ma ba mutumin kirki ba ne idza sa'a fi'lul mar'i sa'a zununu idan aikin ka yi muni to zaton ka ma sai ya muni amma mutumin kirki ka ya san mutanen kirki to shi yasa maza da sama yace la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi law anna adakum anfaqa mithla uhdin zahaban ma balaga mudda ahadihin wala nasifa kar ku zagi sahabbaina yace kar ku zagi na da a ce ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari fi sabilillahi ladansa bai zai kai mudu ɗaya wanda sahabi ya bayarwa mudu ɗaya na hatsi saboda darajar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum waman abghadahum fabibughdi abghadahum waman adahum faqad adani waman adani faqad adha Allah waman adha Allah yushiku an ya'khudhahu kar ku zagi abin nan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dangane da nan, Allah Allah fi ashabi kar ku rike su karan bara bayana bayan na rasu ku dinga aibanta su karan bara shine kana son ka koyi harbi sai ka wani alama a can nesa ka dinga sai tashi ko wace magana ku zo kuna yaba musu kuna yaba musu kar ku yi haka inji manzo Allah yace duk wanda ya zage su ya zage ni ne a ah, don ka ce manzo Allah bai iya tarbiya ba kenan ka ce manzo Allah bai iya tarbiya ba da za a tambayi nasara a ce su waye mafi alkhairi a cikin al'umman ku za su ce asfiya u Musa abu asfiya Isa za su ce sahabban annabi Isa sune mafi alkhairi sune hawariyun amma da zaka tambayi yan shi'a ka ce waye mafi shirni cikin sa cikin al'umman manzon Allah sai su ce maka sahabbai kaga sun haibanta manzon Allah bai iya tarbiya ba annan sauran annaba sun iya su kan annabi Isa iya tarbiya ta sun sallama amma manzon Allah bai iya tarbiya ba ya zo kawai ya zauna da mutane dukkan su ba mutanen kirki ba shine ma'anar maganan kenan kaga wannan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kace to kada ku yi haka duk wanda ya zage su ya zage ni wanda ya cutar da su ya cutar da ni inji magana ta sama wanda ya so su ya so su ne saboda so na da yake yi wanda ya ki su kuma yana kin su saboda yana ki na ne inji magana ta sama a sai alamun kana son manzon Allah ka so sa alamun mutum yana kin manzo Allah shine yana kin sahabbansa wanda suka taimake shi suka yi jihadi da shi suka ba da rayuwarsu don kare rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai kin su baya son manzo Allah ne duk wanda ya zage su ya zagi manzon Allah wanda ya cutar da su manzon Allah ya ce ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah kuma Allah zai kama shi ina mutum zai shiga so da aka sabon manzon Allah suna da daraja in kaga mutum yana zagin su to wannan yana neman sharri ne yana neman ya zagi manzon Allah ne yana son ya rusa addinin musulunci gaba ɗaya domin mai qur'ani da hadisai duk sabai ne suka zo mana da shi hmm. in kace su ba mutanen kirki bane kace mu aje qur'ani mu aje hadisan manzon sa sama aina za mu dauko addinin mu shi yasa wanda yake cewa inna abin da qahdani inna rawafi da sharru man wadi alhasa min kulli insin natiqin aw jani madahu an-nabiyya wa qawwanu ashabahu wa ramawhum bizulmi wal udwan habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda Allah muntaqibani wanda yafi kowa sharri daga cikin masu tafiya bayan kasa sune yan shi'a sune rawafi suka ce wai suna son iyalan gidan manzon Allah amma kuma wai suka ce sabon manzon Allah maha'inta ne suka dinga zaƙin su wannan yace wannan shine tuƙa da warwara kenan manzon Allah ya musu tarbiya gaba ɗaya kai ka zo ka ce ba mutane kirki bane kuma su suka zo da wannan addini sai a dinga kirkiro wato labarai na ƙarya isoshi na ƙarya don a bakanta sahabbai a aibanta suka ji baka sun so aikin su kenan ko sun cutar da alul baita ita faɗan abu na ƙarya kaga ana ta kuka har mata na suma don a da jama'a don a da jama'a shi yasa shakku islam ibn taymiya ce, kum akzabun nas akzabun nas fi naqaliyat wa ajhaluhum fil aqaliyat in za a nakalto wani kissa ko wani labari to sun fi kowa ƙarya in kuma za su kawo wani abu na hankali sun fi kowa da jahilci duka bibi wannan za ka gani ka karanta littattafai su wannan shine abin da suke so su bata sabon manzon Allah muwaji alqur'ani da hadisi shi yasa Abu Zur'a Ar-Razi yace idza ra'aita rajulan ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك لأن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وما أدى إلينا هذا القرآن ولا هذه السنن إلا هؤلاء والطعن فيهم فيهم طعن في الدين وهم أولى بالطعن وهم زنادقة in ka ga wani yana aibanta wani daga cikin sabon manzala sa sama ka sani munafuki ne munafukin Allah ne yace alqur'ani gaskiya ne hadisin manzon Allah gaskiya ne ba wanda ya kama da alqur'ani da hadisin manzon Allah sai sahabbai in ka soke su ka soki addinin gaba daya don qur'ani da hadisai su suka kunshi addini don Allah su waye suka zo da alqur'ani suka haddace shi suka rubuta mana shi har ya zo nan sahabban manzon Allah su wa suka ruwato mana hadisan manzon Allah sahabbai in ka soke su ka rusa qur'ani da hadisi ka rusa addini kenan yace su suka fi cancanta a soke su su munafukai ne su munafukai ne abinda suka yi abinda aka umarce mu shine mu ya bisa habban manzala alaihi wasallam kuma mu nema musu gafara amma ba mu zage su ba ubangiji ta ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waɗanda suka zo bayan sahabbai abinda aka umarce su shine su dinga wa sahabbai addu'a ya kuna rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana mana da ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani kar wala ta da'i fi qulubina ghillan kar ka sanya kofi jin haushi ga mu'minai a cikin zuciyarmu sune mu'minan farko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta musu Allah mu ma ka gafarta mana abinda aka umarce su kenan amma sai suka canja abu shi yasa Aisha tace umiru an yastaghfiru li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu an umarce su su nema wa sabon manzon Allah gafara sai suka sai suka zage su sai suka akasa ayan alkur'ani ka nema musu gafara sai ka zage su to shi yasa sabon manzon Allah sun yi ta kashedi bayan ayoyin alkur'ani da hadisai akan maganar taba sabon manzon Allah sai san Abdullah ibn Abbas yace la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala maqamu adihim sa'atan khairun ibadati adikum umrahu kar ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su zama sa'a ɗaya da ɗaya zauna tare da su awa ɗaya ko abin da bai kai awa ba ya fi ibadan ka tsawon rayuwanka da za ka shekara arba'in ko ɗari kana ibada ba ka isa ka samu darajar sahabi na awa ɗaya da ya da tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa imam Ahmad ya ce asubatu la ya'diluha shay'un kasancewan sahabi mutum ya zama sahabi ba wata daraja da take daidai da shi sai dai an an nafta kuma ta kare ba wani abun da mutum zai na ibada ko kirki ya kama wani sahabi daraja babu shi asubatu la ya'dilu hashir to amma idan mutum yana son ya rusa addini to kuma zai zai shigo ta wata hanya sai ya fake da wani abu a an cutar da albaiti an yi waye sai zo yana zagin sabon manzon Allah don ya zama bukhari da muslim kamar fanko don su haka suke ganin sa kwali ne wannan alqur'ani namu suka ce ai an tauye an cire wasu ayoyi da waye waye me suke nufi mu bar alqur'ani mu bar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani na Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi barna ba za ta zo masa ba kuma Allah ya dawo alƙawarin zai kare shi to sai wani zai ce a ah, ai akwai barna a cikin sa Allah ya ce ba barnan da sai ta shiga wani ko ya ce a ah, akwai barna me yake nufi mu aje alqur'ani kenan zan alqur'ani ba mai kyau bane kuma hadisan manzo Allah duk wanda suka rawaito an ce ba mutanen kirki bane ko fasikai ko sun yi ridda sai mu aje bukhari da muslim kuma ba za mu aike to da Allah ina za mu dauko addini mu shi yasa so suka dinga kirkiro hadisan ƙarya ƙarya marasa isnadi da shi suke bauta Allah ta'ala suna bautan Allah da zagin bayin Allah lalle a kula da wannan sau da aka aƙida ingantacciya shine son sahabban manzala sa salam shi sa manzala ya ce hubbul ansari minal iman wa bughdhuhum minan nifaqi hadisin bukhari ne son sahabban manzon Allah yana daga cikin imani kin su kuma munafurci ne kaga mutum yana kin su munafuki ne yana son su kuma mumini ne shine ka'ida da manzala sa salama ya bayar وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عنا تعيب وتجره فقد نطق الوحي المبين بفضلهم mana ya ce alwahayul mubin wahayi mai bayyanarwa bayyananne shine ainihin alqur'ani yayi firiti bi fablihin da falalansu bayani akan darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma na karanta mana wasu daga cikin ayoyin sai ya ce wa fil fathi a cikin suratul fatahi ayun akwai ayoyi jam'u ayatin ne ayun dinnan jam'u ayatin akwai ayoyi ba guda ɗaya ba lis sahabati kamdahu wanda suke yabon sahabbai suratul fatahin ka shiga kaga akwai ne akwai laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayunaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'mini wanda suka maka mubaya a karkashin bishiya wato shine bai a ridwan guda dubu da hudu duk Allah ya ce ya yarda da su gaba daya ko manzon Allah ya ce la da kullun nara ahadun baya ta ta shajara hadisin muslim duk wanda ya nemi baya a karkashin bishiyan nan ba wanda zai shiga wuta kai kuma sai ka zo ka ce yan wuta ne Allah ya ce ya yarda da su yan aljanna ne kai kuma ka ce yan wuta kaga wannan kana jayayya da alqur'ani sannan a cikin suratul fatih akwai muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yattaquna fadlan min allahi wa ridwana hum fi wujuhihim min athari sujud Muhammadu manzon Allah ne wanda suke tare da shi sune sahabbai ashiddau al kufa suna tsananta kafurai amma ruhama'u bainahum suna tausayawa su kaga wannan kyakkyawan ɗabi'a kenan sai aka kamanta su da wannan kyakkyawan ɗabi'a Allah ya siffanta su sannan sai yace mai tarahun su da za ga suna sallah ruku da sujudu to shin wannan sallar da suke yi don riya suke yi don a sani sai Allah ta ce mai yaftaguna qabla min suna neman falalan Allah da yardan Allah da ya halice su ya halici zuciyansu ya san abin da ke cikin zuciyansu ce ibadan su tsakani da Allah suke don neman yardan Allah kai kuma zo kai kace kace ba mutanen kirki bane Mai in ka gansu za ka ga alaman ibada din akwai haske na imani a tare da su in ji ubangiji ta'ala haka ka siffanta su a taura da injila to kai kuma ka zo ka me ka ce ainihin ba mutanen kirki ba ne innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadu fawqa aydi duk du'a cikin suratul qasas sun yi mubaya Allah ya ce da ni suka yi mubaya ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ya daukaka darajar su to amma kuma wani sai zai ce ba mutanen kirki ai ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah da maganganun magabata in muka ce za mu ci gaba da bayani lacca ce mai zaman kanta za mu yi awa ɗaya akan wani to da haka abin da muka faɗa kawai ya isa ne mutum shirya yake nema to ya sani bayan Allah na gari su ne masu son sahabban manzon Allah kuma sabon manzon Allah su suka zo mana da addini suka yi jihadi har addini ne ya tabbata suka kare manzon Allah su ma suka bada jinin su ba don su ba addinin da bai zo mana ba manzon Allah ya rasu suka ci gaba da yaɗa shi ya shiga Iraq ya shiga garuruwan sha Pakistan ya shigo Misira har ya zo mana nan Najeriya ba don su ba ina za mu ganshi to in ka zo kace ba mutanen kirki bane to ina za mu shiga wani addinin za mu yi sai mu waje Qur'ani da hadisan manzon Allah saboda haka mu ji tsoron Allah mu daraja sahabban manzo Allah ta sama mu daraja ma dukkan bayin Allah na gari musamman magabata dukkanin su masu daraja ne a wurin mu don mu tsira gobe kiyama za mu tsaya nan insha Allah sai gobe kuma mu karisa sauran baitutukan da suka saura sallallahu mubaraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum assalam na yi bayani jiya cewa karatun za a yi shi ne na kwana uku to yau karatun da malam ya zuba karatu ne na jajibere jajibere ranar rufewa wato gobe idan allah ya kai mu kuma mun ga baitukan da suka saura kuma na gaya muku cewa jiya in ba manta ba allah ya yi wa malam wani baiwa na magana da harshe biyu a lokaci guda yana magana da maluma a lokaci guda yana magana da na ƙasa da maluma wannan baiwa ne da allah ya bashi kuma malam yana karatu sai ka ce abin da yake karantawa yana ganinsa ne a rubuce ya ɗauka daga abin da ya so ya bar wanda ya so kaji da ya zo maganan wannan yake cewa wannan lakca ne guda amma abin da ya faɗa ya isa ya wadatar ina taba haɗuwa da malam ce ni kan malam tambaye ka mana ya ce tambayi ce ni kan waƙoƙin nan kirkire su kake yi ne ku haddace su kai zunzurutu <laughs> ya ce mini a lokacin da nake karatu a Zariya, akwai wani wuri da muke haduwa ɗaliban ilimi muna kiransa soko kaza muna ma haddace waken ne ba mu san ma ya ce ban san ma za su amfani ne nan gaba ba to amma kaga allah ya bashi kowace tadir abinda kai shekaru ashirin sha biyar goma can baya amma kuma lokacin da ka ga dama duka in ka ɗebo sai ka kamo ka ci kuma to wannan so in yi amfani da dan minti biyu na ku in hada karatun kasa da sama abinda nake nufi da kasa da sama abinda malam ya faɗa wanda na saman mu za su fi mu fahimta shine na ga wannan bujimin malamin ki mai malami katon malami <laughs> mala hassan ya dan ce wani abu akan abin da malam ya faɗa sai mu ƙara fa'idanta sosai watakila wasu abubuwan ba mu fahimce su da kyau ba na malam sai mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kara faɗan wani abun da cewa kila ai taliki ba fahimce shi ba an tambaye imamu shokani cewa kai mana fasaran fatul bari sai ce la hijira ta ba'da al-fatih kun gane so ba na tsammani akwai abun da zan faɗa wanda ba fahimta ba kawai dai shine maganar shi'a bala'i ce kowane musulmi musamman matasan mu suke amfani da shi wajen jan hankalin matasa shi yasa na farko ɗabi'an ɗan adam haka yana son hargowa da abu da hamasa da burgewa da haka sai suka zaba daga cikin tufa abun burgewa kai sha rawani ka yi tozali ka fita in ka gan ka shagun yanzu duk da hankali mu ɗalibai ne amma da za a yi hatsari a nan sai ka ga muna kallo saboda kowa yana son hayaniya to da haka ya abin da yasa suke samun matasa hayaniya ne ke ciki wani bawan Allah ko wani shekaru da aka ɗan yi rikici tsakanin suna da shi a Kano malamin malam Jafar yana raye to akwai irin waɗanda malayin musu dawa ta hikima irin ba ma ɗaliban ilimi ba ne bal yadda labari ya kama cewa kamar dandaba ne to sai ya ji ana ta kira sunan malam cewa ai wasu suna kokarin dai su tozarta shi sai zo ya tambaye wani ce wai ni kam su wane ne yan shi annan sai aka gaya masa ce to su wane ne sahabban nan da aka ce suke zagi yadda za a bayyana masa ya gane sai aka ce abokan annabi waɗanda suka zauna da annabi suka ruwaito qur'ani yace to shine su kuma suke zagi yace to don Allah in ka ga shi an ka nuna min shi ai wannan ba da malam ake ba da mu ake ai Allah ya taimaka suna zaune sai ga wani ya a kai wannan ma yana ciki ya ce to malam kai ne kai ne brother yace insha Allah yake wai ni me waɗannan sahabban suka yi kuke zage su yace ai sun yi laifi sun yi kaza sun yace to ni da sahabbai da iyayenka suwa suka fi daraja sai ya shiru ya ce an zaba za ka bani ba za ka wuce ba sai ce ya eh, sun fi iya idan ce to yanzu don allah sai ya faɗa da yare ma wanda suke da istilahinsa da ma ka za ta yi wani abu sai ka ya make ta za ka fito ga gaya mana su babake da mamake sun yi wannan ka duba wanda malam ya ce wauta ne da su yanzu fi lahi wannan wanda ake ganin sa cewa ba mutum bane ba ma baya da tsari bai fi shi tunani ba yaushe za a yi mu abautar da mu da zagi idan mu shirkai Allah ce wala tasubbu ladina yad'una min dunillah Allah ya ba mu kaida akai fa ma baluka bi haula kuma yana daga cikin sharadi ne cewa mutum ba zai shiga aljanna ba sai ya zanto bai taba saba da dan uwansa ba mallam bakar malamin mu ne dan uwan mu ne amma zan iya yin wani abin da ya bata masa rai dan haka sai ya zanto shi ya zubar da kimansa ya zubar da kima na ya zama mutum yan wuta kaga bai yiwa sannan ba a taɓa mai da mu ne alkalan waɗanda suka gabata ba cewa mu aikin mu shine mu yi hukunci to mu dauko tarihin matattun mai balo cewa mu yi hukunci a kansu wane da wane sun zauna lokaci kaza din haka wane dan wuta ne an tabbatar da mu da irin wannan to don haka har ga Allah mu mai da hankali kuma yadda malamai mana bayani shine manufa idan aka fito kai sai aka soki alkur'anin ba zai yiwu ba sai a je gidan annabci yadda suka annabi sallallahu alaihi wasallam suka nufi aisha da kazafi saboda idan aka aka yi zamanto ba amince da gidan da wahayi yake sauko ba to me muka rike kenan shine kawai asali alkastu shine a rusa addini amma ta hanyar da sai an raunana hanyar da wahayin mu yazo sai zanto ba mu rike da komai to don haka mu mai da hankali shi a bala'i abu na biyu da nake roko shine kun ji yadda karatun a yake ko kowa ya sha akida ya ji kuma dan fefa ne guda biyu amma karatun yanzu mujallaji mujalladi za ka same shi ina fata an fahimta to yana da kyau idan aka gama wannan inda saura lokaci kafin a rufe daura ni ina roƙon alfarma ko abu ya ci goma ne malam ya zabo mana a cikin mu'amalat a dan karatu da galibin ɗaliban mu yan kasuwa ne amma cikin mu'amalar mu na in kai mu'amala kai ka same shi sufuri ne mu'amala na yau da kullum ga suna ga kuma in kai mu'amala da shi a kudi ko ta sani hukunce hukuncensa ko na kasuwanci ba abin da ya sani ko kuma ma wajen amanan shi kansa to wala Allah in aka sa wannan tunda an sa mana akida kuma aka je aka ba mu wannan kaga komai sai yayi kyau to haka muna gabatar da wannan kokomara inda sauran lokacin malam muna so ya sa mana ko da abiyatu goma ne a fassara wa ƴan uwa ƴan kasuwan mu da dalibai da saura saboda su fa'idanta Allah ya taimake mu assalamu alaikum da yake malam ya sa kwanaki uku nan na akida ne kaga sai mu lazimta masa sake dawowa ko ya kace ba babu <laughs> Allah ya sa mu dace ah, ah, gobe da Allah ya kai mu eh, tambaya sai gobe da Allah ya kai mu saboda lokaci din kada mutane su kosa so haka ne akwai kowa yana da tambaya na maka malam ya zauna dama kowa yana so don wasu kura a dan karkade masa su insha Allah kuma gobe ne in Allah ya da malam zai kammala mana din sauran baitutuka din da izinin Allah kuma ina ga insha Allah malam zai fara su da wuri ba kamar yadda aka fara jiya ba watakila kuma ba kamar yadda aka fara yau ba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sallallahu alaihi wa sallam